iyaye mata da yan uwa mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan safiya ta laraba 20 ga wannan shawwal hijira 1447 wanda kuma ya zo daidai da takwas ga watan afrilu miladiya shida. muna nan ne makarantar cibiyar sahabai da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin sokoto domin fara karatun tafsiri na sati-sati wato kowace laraba da karye goma da rabi zuwa karye goma sha daya da rabi insha Allah za mu yi amfani da littafin tafsiri na zubdatu ziyarar ta'awil ya ta'awil babban littafi ne na tafsiri da mana abdullahi gwandu allah ya masa rama ya rubuta a lokacin da ya yi niyyar barin tabbato zuwa ƙasar makka inda kakan kakanninsu suka hito don ya koma can da zama wurin gudanar da hukunce-hukunce da tsare-tsare na tafiyar da mulki ya rubuta musu littafin ya da hukam wato jagorar mahukunta ko kuma a ce hasken mahukunta bankin biya da ta'awil mana abdullahi ya rubuta wannan tafsiri da ake cewa batun da yawon hauka mana abdullahi ya rubuta wannan tafsiri da ake cewa da yawon tawi littafi ne mai girman gaske littafi ne da ke dauke da bayanai muhimmai bayani akan luga bayani akan nahawu bayani a kan balaga da sauran ma'anoni da tarihi da ilimin yanayi da kuma ilmuka masu tari da yawa duk malamin da zai amfani da wannan littafi na ziyarar ta'awili wurin karantar kuwa to ba karamin malami ba ne gogaggen malami ne wanda ya ji shiri kwarai da gaske shi ne sa ɗaiɗaikun malamai ne ke amfani da wannan littafi na biya ta'awil wurin tafsiri a lokacin azumi ganin muhimmancin wannan littafi na ziyarar ta'awil ya sa ne ko na dukufa wurin tankaɗe wannan littafi da rairayewa da takaice littafin don amfani ire-irenmu ɗalibai da kuma masu tasowa na takaice shi na ɗaya ilimuka waɗanda duk wani ƙaramin ɗalibi zai zama mai nauyi ne ya kasa zanewa ko kuma sai an ɗauki lokaci mai yawa sa'annan ne zai gane sosai da sauwaƙe wannan tafsirin na takaice shi ne mai suna zubdatu da ya isa wato turaran tafsirin ziyarar ta'awi da wannan littafin mai amfani da shi a lokacin azumi wani tafsiri sai ne ba mu karanta harafi da harafi yadda yake rubuce a cikin littafin ba amma wannan karatu namu na sati-sati za mu bi wannan tafsiri ne na zubdatu biya ta'wil mu karanta shi harafi harafi kamar yadda yake a cikin littafin biya ta'wil to duk abin da za mu ambata cikin wannan zubda to za a same cikin biya ta'wil haka nan yadda yake tare da ganin cewa an takaice wannan littafin muna roƙon Allah ya mana jagora yadda za mu fara wannan karatu da bismillah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ɗorewa har shekaru bila adadin kuma ya ba mu ikon ganewa da ba mu ikon aiki da shi eh, abinda muka gane Iyayen mata da suka yi tsaye cewa lalle sai an dawo wannan karatun allah ya saka musu da alheri waɗanda suka ba da gudunmuwa da ra'ayinsu da shawarwarinsu da abin aljihunsu da zuwa a saurari karatun allah ya saka kowa da alheri da waɗanda suka ba matan su dama su zo su saurari wannan karatun don amfanin su duka gaba ɗai allah ya ba kowa na nan da ke ciki wannan littafin kamar yadda nake za mu ji kamar yadda yake alaran masu karanto mana sannan mu bi shi aiki dai za mu ga bakon adaran ba amma dai da sahaba kanta wani yi ba cikin ɗalibai ba da ƙarinta ba bako ne ba da zaman shiya kuma ba bako ne ba shi ne adaran ba da bello bismillah alarama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 ayatul qur'an cewa matsala aya ce daga cikin ayoyin alqur'ani ijma'an faɗo bakin malamai fi suratul namli a cikin suratul namli idan ka je cikin suratul namli za a ga cewa bismillah aya ce a cikin wannan sura Allah ce innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya yawa tuni muslimin saboda haka basmala aya ce a cikin wannan sura ta suratul naml duk malamai sun ijma'i akan haka ne amma inda sabani yadda ne a tsakanin malamai wasu malamai sun tafi a kan cewa a cikin kowace sura ma to wasu mala aya ce a cikin a farkon kowace tura a ra'ayin wasu malamai kenan kamar su abdullahi da mubarak da kuma wasu malamai auki da ayatul min al-fatiha bi wasu malamai kuma suka ce basmala aya ta a cikin suratul fatiha kadai amma ban da sauran surori wa huwa qawlu shafi'i ra'ayin imam shafi'i kenan da wasu malamai idan muka ce fatiha aya ce a cikin eh, basmala aya kuma fatiha ayoyi guda bakwai ne yaya za a su ayoyin nan ce bismillahir rahmanir rahim aya daya alhamdulillahi rabbil alamin biyu arrahmanir rahim uku maliki يوم الدين هدو إياك نعبد وإياك نستعين بيا إن لنا صراط المتقين شدة صراط الذين أنعمت عليهم غطي غير المغضوب عليهم ولا الضالين كفر ما كانت فهذا شو أنت من ذلك لما لما في اتفاق سورة الفاتحة وآية بقي بريدة don Allah ya ce wa laqad atayna ka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tabbas ne mun baka sab'an wata sura mai ayoyi guda bakwai min al-masani wato surar nan da ake maimaitawa a cikin sallah ko sai an karanta mata fatiha kenan fatiha ayoyi guda bakwai gare ta saboda haka malamai suka ce in an zaurin karkasa ayoyin fatiha kan cewa ayoyi guda bakwai ne basmala kuma na ɗaya daga cikin ayoyin saboda haka لكن بسم الله الرحمن الرحيم آية تبركو الحمد لله رب العالمين آية تبيو الرحمن الرحيم آية تبكو مالك يوم الدين آية تبكو إياك نعبد وإياك نستعين آية تبيا إهدنا الصراط المستقيم آية تشدك to daga siratun lazina har zuwa ƙarshe sai a buɗe aya ɗaya siratun lazina an amta alaihim ghairar maghdubi alaihim wala dhalin aya ɗaya bakwai ke na daidai da daidai wannan ra'ayin imam shafi'i kenan da kuma wasu bai mana abdullahi ya ce aulam da kun ayatun awwal kulli sura ko kuma dai a a ita fatiha ba aya ta ba a farkon kowace sura ma gaba daya har da fatiha din ma ba mana ba aya ba ce bal كتبت أول السورة للفصل بها an rubuta basmala ne farkon kowace sura don a bambanta ta da wata sura a rabe ta da wata sura wa huwa qawlu malik ra'ayin imam malik kenan cewa basmala ba aya ta a cikin kowace sura ba sai dai an rubuta basmala ne domin rarrabe tsakanin sura da sura saboda haka wurin karatun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 kuma wannan ra'ayin ra'ayi ne mai ƙarfi ƙwarai gaske don Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qasamtu ta bayani wa bayna abdi nisfaini na raba sallah tsakanina da bawa bawana da kashi biyu me Allah ke nufi da sallah yana nufin Fatiha don Allah cewa ya kudu abdi bawa na zai ce alhamdi idan abdi idan bawa na ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce hamidani abdi bawa na ya gode wai da idan kana الرحمن الرحيم idan bawa ya karanta a ramanin waje cikin sallah sai Allah ya ce asna alayya abdi bawa na yayi yabo zuwa gari wai wa idza qala maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin sai Allah ya ce majjadani abdi bawa na ya jirba ni وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين إذا بابا يكرر تولى آية إياك نعبد وإياك نستعين سألت هذا بيني وبين عبدي وأن آية tana da ɓangarori guda biyu ɓangare ɗaya nawa ɓangare ɗaya na bawa na wani ɓangare ne na Allah iyaka na abu kai kadai ya Allah muke bautawa wannan na Allah ne wa iyyaka nasta'in kuma gare ka kadai ne muke neman taimako wannan kuma na bawa ne saboda haka daga nan an raba kenan daidai da daidai Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wani abdi ma sa'ala saboda haka duk abin da zai biyo bayan roƙo ne bawa zai yi duk abin da bawa na zai roƙa kuma na bari sai an ya bawa sai ya ce hidina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim غير a عليهم ولا الضالين آمين saboda haka alhamdulillah ya alamin aya daya ar-rahmanir rahim aya biyu malik yawmin din aya uku iyyaka na'budu uku da rabi kenan sannan daga wa iyyaka nasta'inu zuwa ƙarshen sura kuma uku da rabi kenan idan hada uku da rabi da uku da rabi sun zama bakwai kenan dalilin kenan na cewa da ba aya bace daga cikin fatiha wannan ra'ayin imamu malik kenan saboda sai na manzo wanza'u fi bismillah wurin karanta bismillah sai an karanta ba'u a ce bismi wannan ba'un malamai sun ce mutu a jasa tun mahazofin tana rataye ne da wata kalma da aka riga aka share wannan kalmar تقديره abin da aka kaddara wannan kalmar cewa tattarahu bismillah ko kuma nan ƙararku bismillah wato allah cewa yi ku karanta bismillahi tare da yi amfani da suna allah ko kuma nan ƙararku muna karatu bismillahi tare da farawa da sunan Allah sai Allah nan ce bismi Allahu ba alamun alal ma'budi biha suna ne na wannan da ake bautawa bisa da cancanta shine Allah babu wani wanda ake suna Allah ba ce wannan da ya cancanta bautawa saboda haka da an ce Allah to ta kare ba a tafai shi wa Allah ba sai an tsaya tambaya ba duk wani musulmi ya san cewa wannan da ake bauta bisa ga cincinta shi ake ce ma Allah والرحمن صفة مبالغة إذا جاء الرحمن wata siffa ce da aka siffanta ubangiji mai kai matuƙa kwarai da gaske ma'ana ha annahu intaha ila ghayatir rahma cewa Allah ya kai matuƙa قريش الرحمة وهي صفة تختص بالله صفة كما ونساكي أنت الله كنكتين babu wani bawa da ake siffanta shi a mai wani arrahmanu ne babu wannan bawa duk wanda za a mai suna sai ya ce abdurrahmani amma ba za a ce mai arrahmanu ba domin arrahmani siffa ce da ta kaɗe Allah shi sosai wani abu min rahim kuma wannan sifa ta fi kai matuka na nura rahama fiye da kalmar arrahim warrahim abu min rahim a ce kuma arrahim da yahu, ya fi a ce arrahim da arrahim da arrahimu sun suna nuna rahama amma kuma a ce arrahim ya fi kai matukan nuna rahama fiye da ake alwahimu ya an na wahiman yuqalu liman rahima wadda marashin wahida to wanda ya taba yi wa wani rahama ko da su tsaya ya yi mai rahama to za a ce mai alwahi amma wa rahimu liman kafura min huzari. amma duk wanda za a ce ma alwahim shi ne wanda yake yawan yin rahama da shi Allah subhanahu wata'ala mai yawan rahama shi ce ce sa ake siffanta shi da ar to daga nan zai sai suratul fatiha makiyatu wannan tura an saukar da ita gabanin hijirar manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ko da aka saukar da ita yana a garin maka kuma karo yau kamar yadda muka yi bayani ayoyi guda bakwai gare su cikin والفاتحة في الأصل مصدر نكتي الفاتحة ga asalin kalmar larabci tushe ne da ake ɗebo kalmomi da yawa a ciki kal'afiya kama a ce afiya tushe ne da ake nemo kalmomi da yawa a ciki saboda da aka ambaci wannan tura da cewa alfatiha manna abdullahi ana yi masa rahama ya ce sun miya bihi awwala ma yadda ta hudu shayi ana cewa fatiha ne ga duk wani abin da za a fara da shi za ce alfatiha duk abin da za a fara wani abu da shi to wannan abin alfatiha za a ce mai wannan abin li'annaha yubda'u bi kitabiha fil mafahim domin da fatiha ake farawa ita ce sura ta farko idan za a rubuta qur'ani kammale to da sura fatiha ake farawa saboda haka iyaye mata a lura a wannan wurin da ‘yan uwa mata. Ayoyin Alƙur'ani guda ɗari da goma sha hudu. Suratul Fatiha wato Alhamdulillahi ita ce sura ta farko. Sannan Birnin Nasi ita ce sura ta ƙarshe. Saboda a lokacin da za a ambaci alƙur'ani a dunkule a ce daga bakara zuwa nasi to kuskure ne yin haka ne cewa haka nan kuskure ne a ce sai ka duba alƙur'ani tun daga bakara har nasi ana nufa turai eh, alƙur'ani gaba ɗaya da wanda ya ce haka ya yi kuskure sai dai a ce tun daga fatiha har ko a ce tun daga alhamdu hannan lokacin an ambaci alkur'ani ke nan gaba daya don tura fatiha din ita ce tura ta farko bangare ta biyu ali da ta uku inda ta ma ma'ida ta biyar haka na haka zo a kawo kan da bulbulabin nasi tura ta 114 kenan saboda haka a kiyaye wanda kira'ati hasu salati sannan kuma suratul fatiha ana ce mata fatiha don da ita ake fara karatu a cikin sallah idan za a zo karatun sallah ba da sura ake farawa ba sai dai da fatiha ake farawa duk da fatiha ita ma tura ta amma ita kowace rasa a sai an karanta ta shi sa aka ɗauka kamar cewa awa ba tura ta ba amma tura ta idan ka ce ba karanta tura a cikin sallah ba ana nufin tura wadda ba fatiha ba in ba a karanta ta cikin raka'a ba to kabiliya za a yi amma in ana nufin fatiha an ba a karanta ba to wannan raka'a gaba ɗaya ba wuta saboda ka kiyaye wannan an na ce alhamdulillahi na alamin mana abdullahi wani yace ce wanda Allah alhamdulillahi قصد بها الثناء على الله Allah na nufin cewa yabo ya tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala zuma dumuni ha da duk abin da nau'in yabo ya kunsa gaba ɗai min annahu ta'ala cewa shi ana madaukaki ma ya kunshi ne mamallaki li jami'il hamd da duk nau'in godiya ga ɗaya min alfarki daga halitta ce duk wani wanda zai muna alheri kayan mu gode ma wanda ya muna alheri to Allah za mu fara gode ba da wani abu ya shigo mu na alheri sai mu ce alhamdulillah bayan mun ce alhamdulillah sai a ce to wanda ya yi muna sanadiyyar shigowar wannan alherin ba shi ma ya da a kai mai godiya sai a kada waɗanda za su wakilci wasu wurin tafiya a wa wanda ya wannan sanadi shi ma shi a yi mai godiya to da godiyar da aka wa Allah a godiyar da aka wa sanadin faruwar alherin duk gaba ɗaya Allah shi ne ya cancanci wannan godiyar don ba don Allah ya tuta ba wancan ba da bai yi wannan alheri da za a rai godiyar ba saboda haka komi ya same wani alheri ku fara goje ma Allah ta kuna sannan wanda yake sanadi shi ma a goje mai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah duk wanda zai gode wa mutane to ba zai gode ma Allah ba in wata ta nika alheri ba ta gode mata ba to duk da Allah da yake shi ne hakikanin mai alheri duk da shi ma din ba gode ba kai ba to saboda haka ya zama tukunci gare mu ga duk wanda ya wani alheri mu ba ta sai ba gode mai godiyar da zamu yi babban tukuci ne zuwa gare shi wa mustahin kun ya yi hamadu uku kuma shi allah shi ne wanda ya tantance duk bayan gaba da su gode mai walhamdu huwa sana'u ala jamil min ikhtiyari suna ka ce alhamdu godiya ce ga wani kyakkyawan abin da wani ya aikata ma amma bisa ga zaɓin kanka ba bisa da tilastawa ba min imanin wata ni'ima ce wani ya ma ya kawo kudi ya baka ya kawo abinci ya baka ya tsunkura ya kawo ya baka au ha ko wata ni'ima ya masa alfarma zuwa ga samun wani abu da godiyar nan da za ka waje shi ba tare da an zo an tilasta miki cewa wacce ne eh, dole sai ke je wacce godiya ba da kan cikin ga ya cancanta ya dace je yi wa wacce godiya irin ka da sai muna to wannan shi ake ce ma alhamdu godiya kenan. wani madahu idan ka ce madahun yabo huwa sanawa ana jami'in mutlaqan wato godiya shine ayyabi mutum akwai wani alherin da ya aikata daga wannan abin da ya aikata ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce ya dace ko bai dace ba sai a yabe shi wanda zai zo ya tawaka ya tawaka ya tawatsi mawaki ne ya burge wasu da kaɗe-kaɗe da makamantansu sai a gode mai a yaba shi wannan yabon da aka yi mai ba a ce mai hamdu ba a ce ma wannan yabon godiya don ba alkhairi ne aikata ba wanda zai aikata alkhairi shi za a wa godiya amma wanda ya zo yin abin da ba na alheri ba amma ya burge wasu to su yaba mai ne za su yi ba wa gode mai za su yi ba duk wani da suka amfani wajen nuna jin daɗi da kuma gamsuwa zuwa gare shi to sai ne a ce sun yaba mai ba za a ce sun mai godiya ba shi na ke ce mai almadu da kulu sai ka ce hamad tu dan ala ilmihi na yabi zaidu akan ilimin da Allah ya bashi na yabe shi aka hakan amma ba za ka ce na gode ma zaidu ba me zaidu ya ɗauko ya baki da za ki gode mai bai ɗauko wani abu ya baki ba amma yadda kika ga yana karantarwa sai ka ce amma dan masha Allah Allah ya bawa wa ni ilimi wannan yabo kenan kika yi bai ba godiya kika yi bai ba wala da kullu hamadtuhu ala husnihi amma ba za ki ce na gode mai akan kyawun da Allah ya ba shi ba sai da ke na yaba mai a za abu mai kyau to yaba ba wannan abin ake yi ba gode ba wannan abin ke yi ba bal madahtuhu sai ce na yaba ma wannan abin da wa shukuru muqabalatun ni'matu bis sana'i qawlan wa amalan akwai ashkuru akwai alhamdu to mu hausawa harshen mu ya haɗe godiya da ake ce ma alhamdu da godiya da ake ce ma ashkuru amma a larabci an bambanta a lokacin da za mu buɗe baki mu ce wani wacce na gode ma alheri na da kika yi mini Allah ya saka da alheri ya alhamdu kenan godiya kenan amma lokacin da za ki aikata wani abu na nuna godiya a ɗauko tukunci a barkuwa. na nuna godiya ga wannan alheri da aka yi ni to an haɗa da ashukuru kenan a ciki kamar yadda wata ke cewa yaba kyauta tukunci to duk wanda zai ba da tukunci ga alherin da ake mai to sai ya gode ta bana sannan ke to ga tukunci a haifa wani saboda ta abu ke da Allah subhanahu wata'ala ya biya miki wata bukata bayan sai da baki ce ce alhamdulillah sai kika ga kuma cewa kai bari ɗauki kuɗi in yi sadaka a kan wannan alherin da na samu daga wurin Allah to ba da alhamdu kika tsaya ba har sai kai ma da ashukuru gode ma Allah ta hanyar aikata wani aiki ko ki ce bari in yi azumi ra'ayi ɗaya don ƙara godiya ga Allah ga wannan ni'imar da na samu to duk da yi wani aiki ba ga fatan baki na kika tsaya kika ce alhamdulillah ba sai da kika yi azumi iri daya ko kika yi sadaka ko kika yi a biyu godiya ga Allah to ki haka da shukuru kenan to ana son kuma a haka wannan guda biyu lokacin da Allah ya miki wata ni'ima an haihu lafiya lau an dai an yi larura an gama tun farko har karshe lafiya don babu wata matsala an kai ɗiya gidan miji sun tare babu wata matsala bankin ce zauna ke ce alhamdulillah ya Allah ina gode ma da ta sa aka faro da ruwan ta lafiya aka gama lafiya. sannan da nan kuma fitta jiki sallah raka a biyu ƙarin godiya zuwa ga Allah sai haka alhamdu da ashukuru kenan to haka in Allah subhanahu ta'ala sai ce ne da in shakartum la azidan lakum abin da Allah ce ba cewa na in hamattum la azidan lakum ba idan kuka gode wani irin nau'i na godiya a shukuru ke ce alhamdulillahi sannan ke aikata wani aikin kuma da yake gaskata abin alhamdulillah ɗin da lokaci to Allah ce ne la'afi da nakon zai yi ƙoƙari idan kuka yi haka nan sai almada abdullahi ya ce a shukuru ya haɗa da ƙaunar wa filan wa ta tsada aiki da magana da kuma haɗa zuci fa huwa ammu min huma min wajhin ashukur kenan ya fi ga bisa da alhamdu zo alhamdu da baki ta kira ke a ashukur kuma sai an kara da baki da kuma aikaci wa akhasu min wajen? sannan kuma akwai abin da ashukur yake manta da shi shine ne an yi mai ƙari da aikace da kuma har a zuci an kudurta wannan abin sannan Allah ce alhamdulillahi rabbil alamina wane ne rabbil alamina shine maliku jami'il khalq mamallakin dukkan halitta baki daya shine ba muka ce ma alhamdu ina godiya gawa. lillahi ga Allah wane ne Allah sai ka ce rabbil alamina ubangijin kai gaba daya wato shi ne halittu kowane tarihi mutum ne dabba ƙwaro na ruwa da na tudu duk gaba ɗaya da sama da ƙasa abin tun daga sama har ƙasa da abin da ke tsakaninsu suna ke ce ba alfaru wa huwa min alama na kace rabbin alam alam daga al'alamatu da muke ce ma alama kalma ce ta larabci la'annahu alamatu ala mumjidihi da ganin mutum alama ce ta cewa akwai Allah da ganin sama alama ce ta cewa akwai Allah wato wanda ya samar da mutum da wanda ya samar da sama da wanda ya samar da kasa da wanda ya samar da dabba da wanda ya samar da tauraro da wanda ya samar da wata duk alamomi ne da ke nuna cewa akwai wani wanda ya halice su wane ne wannan da ya halice su shine rabbul alamin wa rabbul fil asli bi ma'ana al tarbiyah idan ka ce ar-rabb ga asalin kalmar larabci ana nufin mai reno wato shi ne mai renon halittunsa wa kuwa tabligu shai ila kamalihi shay'an fa ne shine kai abu zuwa ga cikarsa daidai da daidai amma da sannu sannu sannu sannu ba tare da wahala ba ko da aka haihuwar ɗa sai da ɗauke shi ga hannu amma sai an da gaba da reno ne da sannu sannu sannu har ta yi zo iya zama ya ci gaba da reno ne har ya zo iya rarrahe ya ci gaba da reno ne har ya zo iya tashi ya tsaya Allah ya ci gaba da reno ne har ya zo yana tafiya Allah ya ci gaba da reno har ya yana na gudu ga shi nan ƙarfi na ta ƙaruwa shekaru na karuwa jiki na girma karsa na girma tsawo na karuwa kiba na karuwa ba tare da ita kowa ta san wani lokaci ne Allah ke wannan aikin ba shi don kai ne ɗa ke san wani lokaci ne Allah ke mai wannan aikin ba ba ta hurwa aka kama kafa wanda kama karshen kawa wanda kama harko a ce a ja kawa a tsara tsawonai a ba haka na shi wani ƙarin kiba ba wa da ya shiga da shi siyasa a mai ƙarin kiba ba a'a Allah shi ke aiki ne cikin sauki ba tare da ba ba to wanda ke haka nan shine arrabu wala yutlafu ala ghairi llahi illa muqayyadan ba a ce ma wani rabbu ba ce tare da an hada shi da wani abu a ce rabbul baiti mai gida amma ba a ce mai gida rabbu kai tsaye a'a sai da ce rabbul baiti mai gida rabbul dabbati mai dabba rabbus sayyarati mai mota amma shi Allah shi kadai ake ce ba rabbu da an ji an ce rabbu ko ba ce rabbu da alami da ba a ce a rabbu to Allah ake ne tuwaye matabi a rahman rahim mun gabatar da ma'ana a rahman mai shinkai wanda wannan ka ci arhaman shi ne su kai matuka bisa ga eh, arrahim sannan wurin rahim ɗin kuma shi ma ɗin ya fi kai matuka bisa ga a ce arrahimu ana nufin ne allah arrahman mai baiwa shi ke arrahim mai jinƙai sai aka kasa wasu malamai su ce mai gaban baiwa a nan duniya mumini na cikin baiwar Allah musulmi ma da ba mumini ba shi ma yana cikin baiwar Allah muhsini yana cikin baiwar Allah munafiki ma yana cikin baiwar Allah kafiri ma a nan duniya yana cikin baiwar Allah amma a lahira Allah ar-rahim ne mai ciyar da jinkarsa yake ga mu'minai su kaɗai ban da wanda ba mu'minai ba wasu ke to wannan ya ce musulmai kuma ya ce mu'minai ne bambancin su imani mataki-mataki ne mataki na farko shi ne musulmi an yi kauya ga Allah amma wani miƙa wuya ba Allah ɗin nan da aka yi to akwai bambanci a zuciya idan ya kasance abu guda biyu ne duk yadda aka yi za a samu ga wanda aka yi so bisa ga wanda aka biya to abin da ake so so na kusa-kusa ta ce al abin da ake so so na nesa ta ce al wanda ya wuce nan kuma ta ce al-insan saboda ka mumini ya fi musulmi tsoron Allah sannan musulmi kuma ya fi mumini tsoron Allah kowa na iya ta kai dai an adalci za mu yi kowa ya ba kai ne matsayin da ya dace da shi ke don da ke san cewa wacce ta fi ne tsoron Allah amma ni kuwa duk da mutum bai yabon kai ne ki ce ni kuwa in Allah ya so na ne wacce tsoron Allah duk wannan hukunci ke da yi to wannan da kika san tahidin tsoron Allah ita ana iya ce mata musina ke kuma da kike ganin ke yi wata tsoron Allah to ke ana ce miki mumina ita wannan da kika hiya tsoron Allah ita ma ce mata musulma tun da dai tana cikin musulunci saboda haka an samu mataki da musulunci da imani da insani matakai guda uku kenan insani shi na koli gaba daya to daga nan aya ta uku ana ce mana maliki yawmiddin Allah shi ne mamallaki mai iko basarake na yau yawmiddin ranar addini me ake nufi addini ranar sakamako wata rana ke ranar sakamako yau mai siyama mana abdullahi ke ranar siyama nan Allah wata ala sai gaba ɗaya hannun sun taro kan mutanensu da musulai da muminai da musulmai da munafikai da kadirai duk gaba ɗaya an taro ga aljannu da mummunan da musulmansu da musulmansu da kadiransu duk gaba ɗaya su ma sun taro ga mala'iku duk gaba ɗaya halittu gaba ɗaya an taro kan kowa ya ce Allah zai tambaya liman mulkul yau a yau wane ne ke da ikon komai da kowa ku faɗa mai shi tarihin ba mai iya buɗe baki shi magana sai Allah shi ke ba da wannan amsa ce lillahi alwahid qahhar iko na da Allah ne shi kaɗi alwahi kuma da ƙasarar malin jari shi ne maliki yau mai dini wa kusa yau mai dini da zikiri saboda mai aka ce kuma shi ne mai iko mamallaki ranar alkiyama ce ranar alkiyama kaɗe ubangiji ke da iko a'a to saboda mai aka ce ranar alkiyama لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى domin a nan duniya muna da sarkin musulmi saboda haka a shekke na akwai wani ke ke da Allah akwai kowayen ƙasa akwai hakimai akwai masu umarni sun sarakuna ne da ke mulki amma ranar alkiyama ba akwai sarkin musulmi ranar alkiyama la akwai uban kasa ranar alkiyama la akwai haikini ranar alkiyama la akwai mai anguwa ranar alkiyama a a saboda haka mulkin da sarkin musulmi ke yi da uwaye kasa da hakimai da masu ubanne duk gaba ɗaya Allah ya riga ya aike wannan mulki ya bar makai ne dama shi adda ya ce musu nan tun da ban kasa kuke tare da mutane to na ba ku iko ku zanga gudanar da mulki a cikin amma rana alkiyama Allah shi ke da komai da komai gaba ɗaya dalilin da ya sa ke na Allah ya ce malik yau shi ne mamallaki mai iko ranar alkiyama in ba haka ba kowane lokaci ma Allah shi ne mamallaki kuma shi ne mai iko don iko mai iko da mulkin mai mulki duk gaba ɗaya ƙarƙashin iko Allah da saboda haka idan mun kai ƙarshen wannan aya ta uku daga cikin suratul fatiha nan za mu aya a wannan sati masu kamara na nuna mana lokaci ya yi abinda karanta daidai allah ba ba dada kuskuren kuma da ya faru a bayanin da ne allah ya fi mini ya yayi cikin zukatan masu saurare yadda muka fara karatun nan na sati-sati a yau laraba 20 ga watan shagwai idan muka fara da bismillah Allah ba mu ikon dorewa Allah ba mu ikon dorewa Allah ba mu ikon dorewa Allah ya amfana da mu da abinda da muke karantawa Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatun mu na nisa da na kusa na asiri da na bayyane manyan su da ƙananan su waɗanda muka sani da wanda ba mu sani ba waɗanda muka manci da waɗanda muka tuna don gaba ɗaya su Allah shi biya mana Allah ya rufa mana asiri Allah ya rufa mana asiri Allah ya rufa mana asiri Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya addanci da ke gudana wasu wurare a wannan jiha da wasu jihohi Allah ya kama da ƙarshen Allah ya kama da ƙarshen ya Allah subhanahu wa ta'ala ya jawo wurin mu tana fitakin musulmi da yan majalisar sa kowayen ƙasa hakimai da masu unguwa Allah ka musu jagora Allah ka azu hannun su bisa da abin da yake alkhairi ne duk da yake sharri ne Allah ka da su da kare shi a rabbul alamin tun daga gwamna har zuwa ga kwamishinoni zuwa da rasuci shawomi na lokal gwamnan da makamantarsu Allah ka musu jagora Allah ka ba su yi ikon yin adalci Allah ka ba su yi ikon yin adalci Allah ka ba su yi ikon yin adalci abin da yake alkhairi ne Allah ka ba su iko aikatawa abin da yake sharri ne Allah ka kawar da su da gare shi ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين